Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da da kuma a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5. da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukkansu akan zangon fm baya ga haka kuma za a iya sauraro akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka ga dama. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake fatar kun tashi lafiya. Ina tare da Ladan Ibrahim Aiwa ga kuma kanun labaran. Kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattijai na nan Amurka zai zama tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta ɗauka game da tuhumar da take wa kasar Rasha. A wani abin da ake gani kamar wata gwabzawa tsakanin gwamnatin Amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado. a nan amurka jiya shugaba barack obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar nan da ya kirkiro shugaban hukumar zaben kasar gambia ya ranta a nakare domin ko ya samu labarin ana so an aiko masa da sakon barazanar da rayuwarsa To kanin labarin kenan yau Alhamis biyar ga watan Janairun shekara ta 2017. A cikin wannan shirin. Idan rayuwar mu da zai rayuwa ne na wahala. muna kiran yan uwanmu da suke jeji da Allah su yi hakuri su yi hakuri su bar jikin nan a dawo a ba da gwamnatin Najeriya haɗin kai wasu 'yan boko haram da suka yi saranda muna kuma da rahoto akan yadda hauhawar farashin kayayyakin masarufi ya tsanani sai kiran da ministan tsaro ya wa 'yan najeriya bayan nasarar shiga dajin sambisa da sojoji suka yi gwamnatin jihar bayelsa ta ɗauki wani matakin magance rikicin makiyaya da manoma kamar kowace rana alhamis kuma za mu gabatar da filin domin iyali hausare assalamu alaikum kwamitin harkokin soja na majalisar dattijai na amurka zai yi zaman tattaunawa ta musamman a yau alhamis domin duba matakin da gwamnatin barack obama ta ɗauka game da tuhumar da take wa kasar rasha na kutsen ta ce ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma kuntatawa wasu jami'an diplomasiyya shugaban kwamitin sanata john mccain ya faɗa jiya laraba cewa wannan kutsen da rasha ta yi tamkar sokanar yaƙi ne da amurka take yi a lokacin da yake zantawa da manema labarai a farfajiyar majalisa mccain ya ce duk wanda ya kokarin lalata tsarin demokradiyyar wata ƙasa to ƙasar yake kokarin rusawa ya ce wannan tafiyar wata alama ce ta neman yaƙi a cikin satin da ya gabata dai ne shugaba obama ya mayar da martani ga kasar ta rasha inda ya ɗauki matakan takunkumin horaswa daban-daban akan hukumomin leƙen asiri na rasha waɗanda amurka ta zarga da shiga sharar ba shanu lokacin yakin neman zaɓe haka kuma gwamnatin ta amurka ta kori jami'an diplomasiyyar rasha har su 35 a wani abin da ake ganin kamar wata gwabzawa ce a tsakanin gwamnatin amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado jiya shugaba barack obama ya tafi majalisar dokokin kasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar nan da gwamnatinsa ta kirkiro yayin da mataimakin zababben shugaba donald trump mike pence shi ma ya ziyarci majalisar domin jaddada kudirin jam'iyyar su ta republican na yin awon gaba da shirin na obamacare da zaran donald trump din ya kama ragamin mulki cikin 'yan kwanaki masu zuwa wannan ziyara da bangarorin biyu suka yi a majalisar ya haifar da wani abin ba sabon ba inda shugaba mai barin gado da jami'an shugaba mai jiran gado suka bayyana suna kamun kafa wajen 'yan majalisar dokoki kasa a lokaci guda sai dai kuma 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisun biyu dattawa da ta wakilai sun fito daga wani zama da suka yi suna ƙarfafa matsayinsu na cewa a shirye suke su kare duk wasu manufofin da gwamnatin shugaba a obama ta gabatar a lokacin mulkin sa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc shugaban hukumar zaben kasar gambia ya ranta a kare domin ko ya bar kasar bayan da ya samu sakon barazanar da ake wa rayuwarsa bayan ya bayyana shugaban yaya jami a matsayin wanda ya faɗi zaben da aka yi a cikin watan jiya kamar yadda yan uwan shugaban hukumar zaben aliyu mamman nijar suka ce yanzu haka ya gudu zuwa kasar senegal bayan ya samu labarin cewa mahukuntan kasar ta gambia na kulla wata makarkashiya game da shi haka kuma a wata sabuwa kamfanin dillancin labarai na reuters ta ce babban hafsan sojan kasar ta gambia ya jaddada goyon bayansa ga shugaba yaya jami'a wannan batu ya fito fili domin ko janar usman barje ya rubuta wa shugaba ya jammeh wasikar nuna goyon bayansa kuma ya buga wannan wasikar ajiya a cikin wata jaridar da ke goyon bayan gwamnatin kasar jami'ai ya kwaya shekaru 22 ne yana mulkin kasar ta gambia wadda sai a farkon watan disamba shekarar ta wuce ne aka bayyana shi a matsayin wanda ya faɗi a zaben da aka yi da farko ya karɓa shan kaye amma kuma daga bisani sai jam'iyyarsa ta kai maganar kotu tana zargin wai an tafka maguɗi lokacin zaben yanzu dai a ranar goma ga watan da ake sa ran babban kotun ƙasar ta yanke hukunci game da wannan batu to sai dai duk da wannan kikakan da ake yi zababben shugaban adam baro ya ce zai ci gaba da shirye-shiryen bikin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar ta gambia a ranar 19 ga wannan watan da muke ciki yanzu haka dai majalisar ɗinkin duniya da sauran wasu ƙasashen afirka sun buƙaci jami da ya sauka kan karagar mulki cikin ruwan sanyi a jiya laraba ne wata kotun soja a ƙasar isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani bafalatsi ne a gabar yammacin kogin jordan ta hanyar harbe shi lahira duk da cewa mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa Wannan hukunci shine ƙarshen al'amura da dama masu haifar da zaman ɗarɗar da aka jima ana fuskanta a ƙasar ta Isra'ila, kuma wannan hukuncin ya zama abin ba sabon ba, don kuwa mawuyacin abu ne a ga sojojin Isra'ila sun soki lamirin wani mataki da sojojinsu ke zai ɗauka kan duk wani ne Jama'a da yawa sun yi mamakin ganin yadda aka kawo wannan sojan na Isra'ila kotu a matsayin wanda ya aikata wani aikin asha. da take bayyana hukuncin kotun mai shari'a kanar maya hela ta ce duk da yake cewa wanda aka harbe din an yi mishi zargin zama dan ta'adda ne ba hujja ba hujja ce a masa kisan gilla ganin halin da yake ciki wannan rudami dai ya samo asali ne tun watanni tara da suka gabata a garin hebron da ke gabar yammacin kogin jordan lokacin da Falasinawa suka tada wani boron kai hare-hare da suka kira intifada a lokacin ne wani bafalatsi ya wa wani soja wuƙa, wanda a sanadin haka sojan isra'ila suka cafke shi har ya faɗi ƙasa a lokacin ne wani faifan bidiyo da aka ɗauka ya nuna yadda wannan matashin sojan na isra'ila mai suna elo Zaria ya ɗauko bindigarsa ya harbe bafalatsinan aka labarin duniya kenan kuka gama je wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ya aiko mana da rahoton cewa ofishin kididdiga na najeriya ya ce a watan disamban shekara ta 2016 aka samu mafi tsananin tashin farashin kayayyakin masarufi da wajen kashi 18 daga cikin 100 wanda shine mafi yawa cikin shekaru 11 tashin farashin bayan kayan abinci ya shafi kuɗin gidaje ruwan sha wutar lantarki da man girki abdullahi umar ɗan kasuwa ne a abuja da ya ba da tabbacin yadda lamarin yake a kasuwar wuse da ke tsakiyar abuja ka gani madara a da akwai katon ɗin mai ɗauka ƙwara ɗari muna sayan shi a dubu shida da ɗari biyar amma yanzu a haɗin gashi naira dubu shida da ɗari takwas rabin nan guda hamsin a ciki wancan kuma guda ɗari a ciki kai magana indomi da muna sayi ne dubu ɗaya da ɗari shida yanzu gashi dubu uku da ɗari ɗaya. Ga sharhin masanin tattalin arziki Abuja ya yi Shau Aliyu kan wannan lamari da ya ta'azzara daidai lokacin da canjin dala ke ƙara hauhawa a kasuwar canji. Babban hatsarin da yake ciki shine hauhawan farashi fa ba zai sauka ba kuma idan hauhawan farashi bai sauka ba rayuwar mutane zai ciki ba da ƙasƙancewa yana faɗuwa ƙasa saboda 'yan kuɗaɗen da mutane ke da shi a hannunsu ba zai ishe su sai abubuwan da za su gudanar da rayuwa rayuwarsu ba saboda haka hasali za su ta tafiya suna ta mu'amala da kayayyakin da suna kallon shi ba za su iya siya ba saboda kuɗi da hawan farashi zai hana su siya to wannan kuma zai sa kamfanoni masu yin waɗannan abubuwa su kuma riban su ya ta raguwa kuma kayan ya ta lalacewa a kasuwa wanda zai jawo musu faɗuwa wanda a ƙarshe wannan tawayan tattalin arziki da muke cikinsa wanda wannan na ɗaya daga cikinsa tawayan zai ci gaba kenan ma'ana kafin tawayan tattalin arzikin da muke fama da shi sai rayuwa na rayuwanka rayuwa rayuwan shi rayuwanta ya ƙara girma a kasuwa da ɗan abin da muke samu yau da kullum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nana ta cewa da Allah za a samu sauki musamman a sabuwar shekarar da muke ciki ta 2017. Yau man da ake tunowa yadda ake saida shi ya zo ya faɗi mu albashi ma muke so a biya masu ƙaramin ƙarfi amma sai gashi kuma an turo 'yan ta'adda sun zo suna fasa bututun man wato idan aka iya kashe mu raba shi shikenan ba za a bar gwamnati ba ta yi aikinta amma mu duk abin da muka yi muna yin shi akan rikon amana kuma ana rubuta a aje yadda idan wata gwamnatin ta zo nan gaba ta duba za a ga ba a mace amanar ƙasa ba ba mu ci amanar al'umma ba kasafin kuɗin 2017 da zai fara aiki daga watan mayu ya ta'allaka ne kan farfado da tattalin arzikin ƙasar salishewa ashaka murya amurka abuja nigeria Mun gode Sale. Daga can Maiduguri kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoton cewa rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke birnin Maiduguri ta gabatar da wasu mutane goma ga manema labarai da ta ce 'yan kungiyar Boko Haram ne da suka miƙa kansu. Gama da irin bayanan da waɗannan mutane suka yi kamar haka. Abun kawai yaudara, don ni da na san cewa in na zo a turai za ta karbe na tun da na daɗewa da na kawo kai domin da yawon da zan ga ɗan ruwa na abu suke yi ya kara rayuwar mu da zai duba rayuwa ba rayuwa ne na wahala ba ka sanya rayuwar ka yi kamar yaranka da kayan ba ka sanya za su kasance. su kuma da yake cikin jejin nan a ido ya gani yadda ake labari a gwamnatin najeriya to ba haka bane shi mun zo muka alama a kan ci tabbas gaskiya ne abin da ake faɗa suna karɓar saranda kuma za a samu canjin rayuwa in Allah ya yarda don komi da a yi shi ne in Allah ya yarda saboda haka muna kiran yan uwanmu da suke jeji da Allah su yi haƙuri su yi haƙuri su ba daɗi nan a dawo a ba da gwamnatin najeriya haɗin kai a samu canjin rayuwa domin an samu canjin rayuwa da ba daɗi to kuma gwamnati ko da yaushe ita mun ga alama gwamnatocin na duniya ma da najeriya suna kokari akan allah ya maido da zaman lafiya a samu canjin zaman da ake ciki sai dai ɗaya daga cikin ya yi magana na cikin harshen turanci my name is joseph david boy the real name i am using there is das ibrahim legina that's the name that they have inda ya ce sunansa joseph david amma daga baya sun sa mashi suna ibrahim Kalechi lokacin da yake tare da 'yan kungiyar Boko Haram din. Ya ce ina mika godiya na ga Ubangiji da kuma rundunar sojan Najeriya yadda suka nuna mini da kuma yadda suke kulawa da ni. Ya ce ban yi tunanin za su kula ni yadda suke kula ni yanzu ba idan har na fita daga wancan daji. Ya ce zan yi amfani da wannan damar kuma ya kira da sauran 'yan uwana da suke daji yanzu hakan idan har sun fito sun mika kansu da kansu na tabbata ba za a kashe su ba saboda ina da tabbacin cewa ba abin da sojan Najeriya za su yi masu illa ba su kulawa. Major janar loki rabon ya kuma ci gaba da bayani game da irin nasarorin da suka samu kan 'ya'yan kungiyar boko haram din we have a summary of those that were arrested and rescued. ya a cikin wannan kankanin lokaci mun samu nasarar kame da kuma kubatar da mutane 1,400 wadda su kara da mata da kananan yara da matsofi janar erabu ya ce sun kuma samu nasarar kame wani dan bogo haram din da aka buga hotonsa ana neman sa ruwa a jallo a garin bajoga da ke dauke da namban 156 kwamanan ya kuma tabbatar da kame shugaban karamar hukumar mafa alhaji shatti malawan we have been you know, taken to our custody because um, we had, he harbored yace e Ya ce eh gaskiya ne mun kame shi kuma yanzu haka yana hannun mu saboda mun samu labarin cewa ya boye wani dan ƙungiyar Boko Haram a gidansa tare kuma da mahaifinsa. Ya ce zaka bincike ya nuna mana cewa wannan ɗan ƙungiyar Boko Haram ɗin da ya boye a gidansa mahaifin Boko Haram ɗin da ya zo wurinsa inda kuma ya nemi cewa ya taimaka wa ɗan nasa kuma mahaifin ya riga da ya san cewa dan nasa dan Boko Haram ne saboda ya san cewa caman ɗin yakan baiwa 'yan gudun hijira mafaka. Ya ce haka shi ma mataimakin shugaban karamar hukuma. hukumar da muka kame babu wani abin da za mu koye mataimakin shugaban karamar hukumar kaga ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna sannu kan hankali sojojin najeriya suna samun nasara a yaƙi da 'yan boko haram shin ya jama'a za su taimakawa wannan yunkuri nasu wajen ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a duk faɗin najeriya tambayar kenan da ne wa ministan tsaron najeriya Brigadier General Manir Dan Ali mai ritaya a lokacin da muka yi shirin sai bango ya tsage da shi. Alhamdulillah eh, a kowace rana na samu irin wannan na nakan faɗa cewa kowa ɗan Najeriya yana da stake na maganar security da ƙasar nan. Waɗansu abubuwan kwashin ne ake yi sai kawai a haɗa rigingimu waɗanda ba su cancanta ba. kamar misali yanzu kamar yadda ke muke faɗa akwai wani wannan hoton yamunin da suka nuna a social media suka ce ai gashi nan ya sa kayan fulani ya yi kaza ya yi kaza amma da muka bincika muka binciko sai muka gano a ce dan naja Delta ne a lokacin a can naja Delta aka kama shi aka yi wannan abu da amma social media kullun kamar kwanan ba sun ɗauko wani media suka ce sojoji na wannan suna wancan cewa ba a yi masu kaza ko kuma ana wulakanta su wannan ba babu gaske a cikin su so ya kamata in najeriya aka ba da labari ko aka sa labari a social media su fara tantancewa cewa maganar nan gaskiya ce kamin a je a yi ah. hukunci a kai eh. a watsa kame a watsa wa jama'a mahiyawanci duk abubuwan da suke faɗa akwai kan gaskiya waɗansu amma waɗansu wallahi ba gaskiya a cikin cikinsu eh, yanayi ne muka samu kanmu a cikin najeriya waɗanda cewa mutane ne ba sa son ci gaban da ake samu ko a ta fannin tsaron ko a ta fannin eh, arzikin ƙasa da sauransu so duk ta hanyar da za su bi su dunkwashe ko kuma su kushe wannan cigaban za su yi kamar da kullum shugaban mai ke faɗa shugaban ƙasa yana faɗa cewa alkawari ne yake yi kuma alkawari yana yi tsakani da Allah kuma an san cewa tsakani da Allah yake ba wai yana yaudarar mutane ba ne so jama'a su gane wannan kuma su ci gaba da ba da goyon bayansu da addu'o'insu don da addu'o'insu nan shi ne muke samu muna cin nasara ga harkokinmu. Ministan tsaron Najeriya kenan. An dai san irin matsalolin da ake ko kuma aka fuskanta tsakanin makiyaya da manoma. To gwamnatin jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya ta ɗauki matakin magance wannan matsalan. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika yayi da shugaban wani kwamiti da gwamnan jihar Bayelsa ɗin ya kafa. sunana kabiru muhammadu shitu chairman cattle ranches na bayelsa state wanda zai lura da makiyaya da manoma karayi a yi fada tsakani a wannan kwamiti din da aka bani jagorance shi aka nuna mana cewa ga fili wajen hekta dubu daya da dari biyu wanda za a sa a ba makiyaya suna kiwo cikinsa shi to kana nufin shi gwamna ke dixon shi ya ɗauko kai baka wannan mukami sannan ya ware wannan babban fili saboda makiyaya kwarai shi ya kira ya ce zo bayelsa na tafi bayelsa ba ma san dalili da ya kira ni ba da aka gama ya kira commissioner of police da sss director da kowa su ce to wannan abun da ke faruwa baya sun abun da zai kawo sabani tsakanin mutanensa da makiyaya saboda aka ya da wannan kwamiti ne yana son ya nuna ma najeriya kan cewa za ya zaman lafiya za ya zama tare kasan ma tare muke don aka ga makiyaya su shiga wannan filin su yi kiwonsu kyauta ba wani abu wani tunani ne shi gwamna sai ke dixon ya kafa wannan kwamitin yana ganin cewa makiyayan nan shumayen najeriya ne suna da 'yancinsu na su yi kiwonsu ko ina a najeriya tun da su ma mutanensu suna nan arewa ana cudanya da juna to ya za yi ka je ka ce wai su ma yan najeriya ne makiyaya bayan ba daga sama suka fado ba kasansu ne suna da kuma abin da ya kamata su yi a kasansu wannan wurin ya kebe ne don su ma su amfani kasansu kuma ya kawo tsakanin arewa da kudu ya kawo jutuwa ya nuna ma duniya cewa zaman lafiya su suke nema shi da ka karbi wannan mukami yanzu zuwa yanzu me ka fara yi a ƙasa ma'ana shin ka zauna da su makiyayin ka je an duba wannan fili da aka ware domin su mun nemi shugaban su wanda yana cikin kwamiti shi ma alhaji gode da shi muka yi yawo cikin wannan filin yana cikin murna saboda mun dubi filin za a ga ma inda ya kamata a ji a yi kiwo kenan wannan fa ya nuna makiyaya za su iya rugawa jihar bayelsa su je ma watakila su zauna a can su ci gaba da kiwon su kina ya amince da haka ya amince ma akan in suna a kebe wani wuri inda za a yi gidajensu su zauna da safe su je su yi kiwon su su dawo alhaji kabiru muhammad shitu kenan kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci yayi da za a saurari domin iyali Ya Allah ya Allah na roƙa Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar an shekarar lafiya barkama kuma da saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na farko a shekara ta 2017. Yau saura kwana uku 'yan matan sakandaren Chibok su cika kwanaki dubu ɗaya a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda galibansu suke ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na kakkaɓe ƙungiyar daga jejin Sambisa. Nan gaba a shirin za mu bi diddigin rahoton da ke nuni da cewa ba a ba 'yan matan cibok 21 da kungiyar Boko Haram ta saki damar ganawa da danginsu ba lokacin da aka kai su garinsu Kirsimeti, koma wasu ƙauyen karan farko tun da aka sace su. za mu kuma bi diddigin batun kama waɗansu mata uku da rundunar sojin najeriya ta yi waɗanda aka ce suna da hannu dumu-dumu a wajen tura ƙananan yara kai harin ƙuna bakin wake to sai ku kasance tare da shirin a wannan shekaran a yau dai za mu yaye kallabin shirin ne bana a jihar niger najeriya inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su wakilin mustapha nasiru batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma inda ya ci karo da yaran ya kuma hira da su mun kuma saya sunayensu domin kare su ka sa abin da ya kawo ka eh na sani abin da ya kawo ka abin da eh, saboda magogo yana luwaɗi da mu magogo yana luwaɗi da ku eh. ku nawa ke luwaɗi da ku mu biyu to ya yake yana luwaɗi da ku idan ya yi da wannan yau. gobe kuma sai a yi da wani eh, yana ba ku kuɗi ne eh, eh? eh yana ba mu kuɗi nawa nawa yake ba yana ba mu wani lokacin naira ɗari wani lokacin ɗari da hamsin wani lokacin naira hamsin amma ku ba ku san laifi ba ne laifi ne gaskiya to me yasa kuke zuwa wurin shi yana kira mu ne shi yasa yana tilasta muku da ƙarfi ne a'a to ya aka kuke yi kuma idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi kuma saboda kuɗi sai ku yadda to mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta yanzu kana makaranta eh wace makaranta kake gwamnan dai ka gama ko aji na ku da stu eh to yanzu gashi an kama wanda ya muku kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyarka kai ne aka yi asibiti ko to ya kake ji yanzu cikin gaskiya zuwa lokacin har da ciki na yi ciwo cikin ka yana ciwo eh. kamar murɗawa ko ko eh, yana ciwo jiya ko jiya ciki na da ya ciwo yanzu me kake so a yi mashi biri. abinda hukuma suka zartar ya daɗe na yi da ku ko so ɗaya ne ko so biyu Mm, ni dai bai daɗe sosai ba sau nawa ya da kai ni gaskiya ban iya kirgawa ba ya wuce sau biyu kenan eh ah, ya kai kamar wata biyar ko uku yana yi da kai a ah, bai kai ba dai na gan gaba ɗaya nawa ya taɓa baka gaba ɗaya ɗari ɗari kamar sau nawa ya baka gaskiya tun shi ma ban iya kirgawa ba to kai me kake yi da kuɗin ya baka kai shi wa ake kashewa kawai ka sayi abun banza da wahi koko abinci kake ina jin wani zan sai abincin ban sai sayan kashe shi hmm. kai kasa abin da ya kawo hmm, na san saboda bagubu yana mana luwaɗi yana muku luwaɗi hmm. ku kuke zuwa ko shi yake kira ku da ƙarfi shi yake kira mu sai ku yadda eh, yana ba mu kuɗi kai nawa ya taɓa ba yana ba ɗari yana ba hamsin sau nawa ya taɓa baka ɗari da hamsin kai ba zan iya irgawa ba ka daɗe kana zuwa yanayin luwaɗi da kai mun ɗan daɗe mun kai kaman wata nawa kai ba zan iya irga watan ba mu kai da wata biyu ba amma to kai baka san laifi ba ne na sani to me yasa kake zuwa kuma saboda yana ba mu kuɗi saboda ba ku kuɗi Eh, ba a kula da kai a gidanku ba a baka abinci da sauran ana ba ni kai me kake yi da kuɗin da yake ba ina je talla ina je ma sai in sha abinci to yanzu kai ya kake jin jikinka kana jin wani abu na ma ciwo a'a ba ka jin ciwon komai jikinka hmm. Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi Sarkin makafin Mina dangane da wannan lamari. An ce su biyu ne, akwai wani mai suna Sadiku. Yanzu shi Sadiku yana ina yanzu. sadiku yana hannun hukuma domin tuni muka da jami'an tsaronmu suka haɗu da na lagos ya ma kama jamhuriyar benin can sama boda ake kamo shi an dawo da shi nan mina yana nan mina kuma na damƙa shi hannun hukuma to da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko dama da zuwa da shi muka ce me an ce waka ci ya karbi laifin shi kuma me ya gaya muku ya daɗe yana yi koko so ya nuna ya daɗe yana yi me matsayin ku akan wannan al'amari eh to na mai tambaya wannan abu ka daɗe kana yace gaskiya a tun da ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunansu taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan ba ne kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda fadukwai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi shi ma idris bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban son zaman shi a nan tun ma ba san ko yana yi ko bai yi ba haka shi ma wancan siddiku shi ma na kore shi bayan wata tara me za ka ce ma jama'a game da wani al'amari da ya faru a fadarka mm, dama shi dan adam ko kuma ce maka bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makaho to nan ne fa zai sheki aya ta tun da ya san in ya kalle mu ba mu ramawa amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su don haka a daina tozartan mana da 'yan uwa in sun ta bara ko masallatayye ko ana tsanarsu sannan allah ba ya yi alkawalin wuta ɗaya ba ne ga makahu ya yi alkawalin wuta ne ga mai laifi saboda haka makaho kuma mutum ne kamar kowa daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa kudu maganganu marasa daɗi rai akwai waɗanda ma suka bahe tabara saboda wulakancin da aka yi musu yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi nan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu a to inda ni za a biyewa a yadda suka bata mana suna da daraja a duniya ni ai in na gansu suna yawo da bakin ciki zan mutu hukuncin da ƙasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin ubangiji ni kuma muhammadu rabiu abdullahi sarkin makafin mina a gaskiya allah a najeriya wurin gyara in ma ban zama na ɗai ba to na zama na biyu a sarautan makafi domin mi zuwa na babu irin ci gaba da aka bayar domin da na san da wannan hukuma wadda gwamnati ta kafa ta kare haƙƙin yara maza da mata da tuni al'amari ba sai an neme ni report ba ni zan kai report da kaina don haka ina kira ga wannan ma'aikata ta san aikin da na yi kuma ta kamar da suka ce sun ɗauke ni ma'aikaci a cikinsu don in taimake su wurin abin nan to yana kallon alkawali kansu. Barista Maryam Haruna ita ce jama'a da ke bin diddigin wannan batu da nufin ganin an kyautata wa kananan yaran nan an kuma tuhumi waɗanda suke cin zarafin su. Mun tabbatar yanzu cewa eh an kai shi ba gobirin yana yanzu yana gidan yari, polis sun gama sun kai shi kotu yana gidan yari. Shi kuma wannan Sadiq din da ya gudu Lagos alhamdulillah an dawo da shi tare da haɗin hannu na sarki makafi an kawo shi yana police station yanzu. daga waje din kuma suka gama za mu kai shi gidan yari mu tabbatar cewa an yanka mishi hukunci da ya kamata insha Allah da aka kawo shi Sadiqun daga Lagos kafin a kai shi wurin yan sanda ku kun bincike shi ya amsa cewa yayi koko dai akwai wata jayayya eh to ai da aka kawo shi da yake ah, ya so ya gudu ya fita daga Najeriya ma ya tsallake boda yana nan cikin yana kwankwanto abin da zai ce amma an bar shi tukuna hankalin shi ya dan kwanta tunda shi bagobiri ya ce tare da shi suke to amma yanzu kuna ganin kotu za ta yi saurin yanke musu hukunci ta yadda za a san matsayinsu ko ko a kome kome da ake yi dole sai an yi shi cikin ka'ida kuma cikin natsuwa kotu za ta yi saurin yanka hukunci haka nan ba ba tare da ta bi komai yadda ya kamata ba su ma suna da haƙƙi in ba su yi ba kaga dole kotu za ta sake su so ba za a yi gaggawa ba a ce ku wuce gidan yari a'a sai an tabbatar yaran nan za su zo su faɗa eh sun yi da su ko ba su yi da su ba in suka faɗa wannan ya ce eh ya san shi shi tare suke yi kan gani duk irin abun ire-iren abun da za a bi kafin a yi amma duk ba zai ɗauki wani lokaci mai tsanani ba in Allah ya yarda abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku To muna fatan za a gafarce mu saboda ƙurewar lokaci ba za mu gabatar da kanun labarai ba ko kuma shirin mu na hatsi idan Allah ya kai mu. Jummai alli ke fatar a